أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحد الأقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيغو دياغ الله سبحانه وتعالى لسلاتي لسلم أغم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أقار قودي الله سبحانه وتعالى bisa ni'imar rayuwa da lafiya da dama yake ba mu muke haɗuwa a wannan masallaci a kowace rana ta wannan wata mai albarka na ramadan yau allah ya kaddari mun sake dawowa kuma yau muna ɗauke da azumin na ashirin da biyu wanda bai wuce mana sati guda ba kenan za mu yi ban kwana da wannan wata mai albarka Allah ka samu na cikin wanda suka ribace shi suka amfana Allah ka samu cikin wanda watan zai kare mu buɗe babin nadama Allah ka yi mana jagora cikin abin da za mu karanta a yau Kuna nan cikin suratu tauba karatunmu na jiya ya tsaya ƙarƙashin aya ta biyar yau za mu ɗora daga inda muka tsaya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 جارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون Allah maɗaukacin sarki bayan ya yi mana bayani yadda ya baiwa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ƙarfi da izza bayan korarsa daga makka yanzu kuma makkan ta dawo tashi daula ta zama ta musulmai daga nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa kafirai da mushirikai da munafukai shinge da iyaka wajen halartar ɗakin Allah ya kuma yi alkawarin zaman lafiya da su na wani lokaci ba don komai ba sai don su je su sake tunani da nazari su gani in hakan ya musu na su musulunta su musulunta in bai musu ba kuma su bar daular musulunci kuma barin daular musulunci ba shi zai hana a bi su da wa'azi ba sun ki kuma a yaƙe su wanda wannan jinkirin ya taimaka wasu daga cikin manya-manyan 'ya'yan jigajigan kafirai suka karɓi musulunci irin su safwan bin umayya irin su ikrima bin abijah waɗanda iyayensu waɗannan gagga ne a kafirci umayya bin khalaf wanda shine ya azabtar da bilal har sai na abubakar radiyallahu anhu ya tiye shi ya fanshe shi ya kuma ‘yanta shi abu jihar ko kowa ya san shi ko yaro ƙarami inda ya fara zuwa makaranta ana musu tsira to ba zai kasa sanin waye abu duk da cewa yanzu koyar da addini wa yara ba irin na da ba ne aka samu yaro yanzu har ya girma bai rike hadisai ba irin arba'una hadis ba bai haddace su ba su farillan sallah farillan alula ya ake wankan janaba da sauransu yanzu yara sai su girma suna jahilai a waɗannan wanda wannan kuma wani ilimi ne wanda tun yara suna ƙanana da ake sanar da su mun lura za mu gama karantun dare da ake ire-iren wannan karatu yanzu duk sun mutu sai makarantu na zamani da suka kirkiri wasu wani bangare na addini wai shi madrasa wanda galibi shi kuma abubuwan da ake koyarwa a ciki sai ka samu wasu abubuwa ne dai ga sunan shi bai koya wa ɗanka musuluncin cikakke ba shi kuma ne bai bar shi dai haka ba ga dai shi na rabi da rabi Allah ya tawaka ala kulli hal addinin musulunci ya zo da wannan tsari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da wannan dama da izinin Allah subhanahu wata'ala a daga ma kafirai da mushrikai da suke daular musulunci a yanzu tsawon wata hudu don su tattara ina su ina su in ma ba sa son musuluncin su bar daular musulunci in kuma Allah ya nufe su da shiriya su shiriyu kamar waɗannan da muka ba da labari sannan idan sun tafi za a bi su inda suke a isar musu da saƙon Allah in sun ki karɓa sun yadda za su biya jiziya nan ma a kyale su idan kuma sun ki kuma sun nuna za su yaƙi musulunci to nan fa za a yaƙe su a gama da su da baki ɗaya to a irin wannan waɗanda aka ƙyale suka tafi kuma yaƙi bai cin musu ba to la'alla akan iya samun wanda shi kuma bayan ya tafi zai je yana ta tunani game da wannan addini na musulunci ya yake da sauransu wani kuma dama bai zo ba yana can ƙauyensu waɗanda aka koran sun isa su isa wajen su ba shi labari da makamancin wani to sai wani irin waɗannan ɗin ya raya a ransa ka shi fa ya kamata ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bincike game da abin da ya zo da shi ya ji daga bakinsa da sauransu wani kuma ya dawo ma daga ƙauyen su ce zai zo ya zauna ƙarƙashin daular musulunci a bashi jiziyar zai biya ya rika jin abin da ake faɗa gaba da musulunci ya gani ya auna ya gani dama amfanin hankali ke to irin waɗannan shine Allah ya ce wa in ahadun minal mushrikina istajaraka idan wani daga cikin mushrikai ya nemi ya zo kusa da kai in ma ya zo ya zauna in ma ya zo dai don neman shirya to in an gan shi tun duk da Allah ya ce a yaƙe su to ban da irin irin wa'ina a ƙyale su su iso har su tadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fa ajirhu ka ba shi dama hatta a kalam Allah har ya ji zancen Allah ya ji me ya zo da shi ko kuma saƙo ya kai ma wata daula kusa da daulolin musulunci ana kiransu zuwa ga musulunci shugaban wannan ƙasar ya aiko wani da saƙo ko wata wasiƙa ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallama yana in ma yana neman ya san musulunci ko yana masa gargaɗi kare iso garinsa ko ma ne ne sun dai ɗan saƙo ne to shi ma haramun ne a masa ta'addanci ko haramun ne a ce za a tare shi ko za a yaƙe shi shi ne a ƙyale shi har ya iso in ya iso ya isar da zancenka aka ba shi amsa sun ma'abliku mana sannan ka isar da shi zuwa gunda ya amintu da shi mana ka mai da shi wajen al'ummarsa inda ya fito in ya zo neman ilimi ne ko sanin bincike game da addini aka masa bayani ko da bai karɓi musulunci a lokacin ba ya ce to yanzu dai ya ji wannan saƙo bari ya je ya nazari to an hana ko a hanya a tare shi ko a wani waje a kyale shi ya koma gida lami lafiya ke wasu ma annabi yakan ba da 'yan rakiya su raka su me yasa ce zalika bi annahum qaumun la ya'lamun don waɗannan ba su san komai ba game da addinin nan da sun sani da sun karɓe shi don haka idan mutum duk rikicin da ake tsakanin musulmin musulunci da kafirci aka samu wasu ɓangare na kafirai da suke so su shigo daular musulunci don wata manufa ta bincike game da addinin su san shi ko ƙarin bayani ko isar da wani saƙo to sauran musulmai an haramta musu su yaƙe su shi ne ma'ana wa in ahadun minan mashirki na stajarata fa'ajir hatta ya suma a Allah idan ɗaya daga cikin wani daga cikin mushirikai ya nemi ka bashi amintuwa ka bashi kariya ka bashi izini ka hana sahabban ka taɓa shi Allah ya ce to kai haka ɗin hatta ya suma a kalam Allah sun ma'abliku ma'amana kamar da shi gida ya koma cikin al'ummarsa la'alla ya je gaya musu irin alheri da karamci da tarba da musulunci ya masa waɗannan ɗabi'u duka suna taimakawa wajen wanda ba musulmi ba ya karɓi musulunci ta addinin mu'amala hmm. addini kyakkyawar mu'amala duk Ta takamarka da kai ahli sunna ne kai ne bin annabi ne kai ne kaza ne amma da an zo zamantakewa da kai sai a same ka a bauɗe kake daga koyarwar manzon Allah ba ka da daɗin zama ba ka da kyakkyawar mu'amala to duk kiran kanka ahli sunna aikin banza ne ba zai wani amfani ba domin dama amfanin jingina kanka da sunna a ga sunnar a aikace a jikinta sai ko babu to ai da'awa kenan ya zama faɗin baki kuma da yawa an yi irin wannan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mutane su nuna sun yi imani sun yadda amma ayyukansu yana nuna na afukai ne ayyukansu na kafirai ne to irin wannan ko ba a gane su a duniya ba Allah zai tona su ranar gobe kiyama Allah ya kare ni sai Allah ya ce kaifa yakunu lil mushrikina ahli كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم Allah subhanahu wa ta’ala ce, Kai fa ya kunu limushirki na ahdun inda Allah, wa inda rasulihi ta yaya kafirai mushirkai za su samu wani alkawari na zaman lafiya daga Allah subhanahu wa ta’ala ko manzansa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Ki kafiran da basu su yadda da zaman lafiya ba basu su yadda da an yi alkawari a zauna lafiya da juna ba su kawai abin da suka yadda da shi a basu su ci gaba da kafircinsu musulunci kuma ya koma gefe ya ta musuluncinsa to kaga ai ko annabi bai yi amfani ba ke kuma amfaninsa shine ya musu wa'azi su karɓa ko su ki su biya jizya ko su ki a yaƙe su don me don so ake daula ta zama ta musulmai gaba ɗaya don haka kenan alkawari da aka yi su wanda aka yi alkawari da su su suke da amana su suke da alkawarin zaman lafiya na kariya wanda aka yi tun a sulhun hudaibiya aka yi sulhu da annabi sallallahu alaihi wasallama da Shawa da sauran kafiran duniya a lokacin babu yaƙi tsakaninmu da ku tsawon shekara goma. Ƙuraishawa suka yi wa annabi sallallahu Alaihi wasallam wannan alkawari don a ɗaga musu ƙafa su yi duk shirin da za su yi bayan shekara goma su bar makka ko kuma su bar shugabancin daular makka ya koma ƙarƙashin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. don haka babu waɗanda alƙawari yake kansu sai waɗannan ya ce illan lazina a haƙƙin inda masjidin haram sai waɗanda kuka yi alƙawari da su a makka a hudaibiya dab da shiga makka suka ce annabi ba zai shiga ba sai shekaru sai shekara mai zuwa kuma ga amana ta ajiye makaman yaƙi tsakaninsu na tsawon shekara goma sai Allah ya ce fa mastaqamu lakum fastaqimu lahum duk wanda suka kiyaye wannan alƙawarin ba su ha'ince ku ba ta inda in sun ga musulmai a wani ƙauye ko a wajen tafiye-tafiye ko neman abinci za su ce yawa sun samu dama bari su afka musu ike to duk wanda ba su muku haka ba sun kiyaye wannan alƙawarin da aka yi na tsaida kai farmakin yaƙi tsakanin da su musulmai to fasta tsimura kuma ku tsayar musu da wannan alƙawarin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika nashi alƙawarin amma an samu karya alƙawari daga ƙurayshawa Allah ce inna Allah yuhibbul muttaqin Allah yana son masu tsoronsa me yasa Allah ya kare ayar da maganar tsoronsa domin wannan irin al'amari musulunci ya yi ƙarfi an kuma ba annabi dama amma aka zo aka yi alkawari da shi kuma a alkawarin akwai zalunci ƙarara kuma ya yadda to ba ya jure ma wannan sai mai tsohon Allah alkawarin da aka yi cewa annabi ya koma ba zai shiga makka ba a wannan shekarar da ya zo ko bayan haka duk wanda ya gudu daga makka ya komo madina annabi ya dawo da shi kuma duk wanda ya gudu daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo makka cikin ƴan uwansa su za su rike abinsu ba za su dawo shi kaga da da adalci sai su ce su ma za su dawo da shi amma suka ce a suna su in ya dawo ba komawa amma nasu in ya je gun annabi ya dawo da shi annabi ya ce na yadda a lokacin musulmai ba su ji daɗi ba don zalunci mai ƙarara har sai na umar radiyallahu anhu ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuɗe shi ya ce ba mu ne a kan gaskiya ba annabi ya ce mu ne ba Allah ne ya aiko ka ba ya ce Allah ne yake to don me za mu riƙa karɓan ƙasƙanci da wulaƙanci bayan mu ne akan gaskiya kuma ba Allah ya ce maka za a ba mu makkan mu za ta dawo hannun mu ba kuma gashi mun zo an ce mu koma hadda mana wasu dokoki na zalunci kuma kai ka amsa ta ce mu koma yace haka ne amma ubangiji na da yace zan zai bani garin makka zai dawo mun da ita ta zama karkashin daula ta ta musulunci bai haddade min lokaci ba bai ce mun yaushe ba ne ni ne a gani na ganin musulunci ya ƙarfafa sai na ce to gwada inda ko bana ne to kutun da kaga an yi wannan yarjejeniya kuma sun zo sun tsare gari sun ce ba za mu wuce ba to la'alla akai abinda Allah yake nufi akai amma tun da Allah ya mun alkawari za a ba mu makka za ta koma ƙarƙashin musulunci sai hakan ya faru tunda Allah baya taɓa abin da ya faɗa sai da Umar ya je wajen Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yace ka ji abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana yace to hakan shine mafi alkhairi tunda kaga yayi tunda ya ce mu koma mu koma akwai wani shiri da Allah ya mana kuma shikenan aka koma sai kuma komawa ya zama alkhairi Allah annabi ya ce duk wanda ya bar mu ya bar Madina ya koma Makka da sunan ya gudu ya bar musulunci to wannan shi da Allah Allah zai kunyata shi wanda kuma ya gudo daga can ya zo wajen mu muka mai da shi to kar ya damu Allah zai ji lamarin ka. hakan aka yi duk wanda ya zo akwai daga cikin sahabban da suka zo annabi ya mai da su suka yi kuka suka ce ya rasulallah yanzu za mu zo mun gudo da addininmu kuma kamar da mu cikin kafirai suke ku yi haƙuri Allah yana tare da ku alƙawari muka yi kuma na ɗauka ba kuma zan karya ba shi kenan ire-iren waɗannan ɗin sun zo an mai da su sai su koma ɗin amma ba za su makan ba kuma sai su samu wani ƙauye su tare su sun samu wani gari kuma sabo ce kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka yi naka ana ka cika alkawarinka ka mai da mu mun kuma dawo amma mun fake a hanya mu tsaya wannan ba umurninka bane mu ne mu muka ga bai dace mu koma cikin kafirai ba kuma nan an ce a dawo da mu to mu za mu zauna a nan har lokacin da musulunci zai yi ƙarfi in ya so ma sake narkewa da cikin musulmai to wannan zaman ƙauyen da suka yi ya zama ma musulunci alkhairi domin mai domin duk lokacin da ayarin ƙuraishawa suka taho zuwa sham wa'annan na ƙauyen kuma su suke tare su su ƙwace musu dukiya da arzikin da suka taho da shi a madadin abin da suka karɓe nasu a maka wannan ya zama wa ƙuraishawa kuma alaƙaƙai suka kawo kuka wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yake ni na riga na yi nawa kun ce in sun zo in mai da su kuma na mai da su Ko ban ce musu sun bakale a hanya ba kuma a tambaye su shawa abin ya musu yawa su da kansu suka saduda suka gane cewa lalle wannan abu da suka yi sun yanka kansu da kansu wannan shi ne tsarin da ya faru to wannan karɓar irin wannan alkawarin mawuci ya samu dama ya kiyaye shi wannan ba mai yin ta sai mai tsoron Allah shi sa Allah ce inna Allah yuhibbul mutaɓi Allah yana son masu tsoronsa shi ya sa ma ya tanadar musu da aljanna wa tari'un ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal sai ce uiddat lil muttaqin aljannan nan ne ta masu tsoron Allah ne to Allah ka bamu ikon jin tsoronka sai Allah ya ce mu كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يبدونهم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم Allah maɗaukakin sarki yace yaya alhali idan su sun ci nasara a kanku ma'ana ka fasani ya Allah inda a ce kafirai ne suka yi nasara a kan musulmai daula ta koma ta kafirci to su fa ka sani ba za su maka irin abin da ka musu ba shine kaifa wa in yazharu alaikum ya kake ganin idan su suka yi nasara a kanku suka mamaye ku to ɗabi'ar kafirci la yarqubu fikum illan wala su ba za su lura cewa a makka akwai ‘yan uwa akwai dangi akwai amana a kawai kakkashe ku za ku za su yi su ƙarar da ku wannan ɗabi'ar kafirci ne duk inda ya yi mamaya a kan musulunci to burinsa ya murkushe musulman gaba ɗaya shi kuma musulunci in ya yi mamaya a wuri burin mutanen wuri su dawo su zama musulmai a ƙara yawa a ci gaba da raya addinin Allah da haka shi musulunci rayawa yake shi kuma kafirci marawa yake kuma haka sunnar su take ila qiyamis sa'a don kaga kafiri ya ɗaga maka ƙafa to ya tabbata kafi shi ya tabbata in ya yi shi zai sha wahala amma inda yake da dama ya ga cewa shi ne mai fawa shi ne mai dangi shi ne mai uwa a gindin murhu to ba zai taɓa barinka ka zauna lafiya ta auna ko a zamanin nan da muke inda aka ce kafirci ya yi mamaya sai ka samu musulunci yana cikin wulaƙanci amma musulunci inda zai yi mamaya to ƙoƙari yake a dawo a narke a zama ɗaya a narke a zama ɗaya ko yanzu a nan garin misali abubuwan da ya faru na rikita-rikita wanda ba ma jihadi aka kira shi ba amma dai faɗa ne na addini to duk inda musulmai suke tsura da aka ware a nan za ka samu inda kafirai suke walwala in sun shigo cikinsu to musulunci ba burinsa ba ne zub da jini da hallaka mutane shi burinsa raya mutane su karɓa su rayu tare kuma su can inda suke duk inda suka samu dama suka zo su tsirarun musulmai to su gama da su yanzu ka duba a nan garin misali ba damuwoyin da ake fuskanta ba kenan sun tsare bayan gari duk wanda zai wuce ta can ko ba ɗan garin ba ne inda sun leƙa sun ga musulmi ne to ya tashi ta ƙari me ya kawo haka saboda suke da uwa a gindin murhu suke da ƙarfi suke da daula a ganin su Allah ya sauraka. don haka Allah ya ce layar ƙurufi kun illan wala zini al'illu shi ne dangi shi sa ke cewa muhammadun wa alu muhammad al su ne illu wala zimma kuma shi ne amana su ba za su duba wannan ba yurtuna kun bi afwahihim za su rika muku daɗin baki da baki su rika nuna kamar da gaske suna tare da ku da gaske suna so a zauna lafiya da gaske suna so a yi kaza da kaza amma wata ba kulubu amma zukatansu ma ba su karɓa kan ba kawai ƙarya ce su yaudare ku ne a sangarce a sakankance sai kuma su sake afta mu su dawo a sake tattaunawa a zauna a sangarce da sauransu ku miƙe ƙafa su sake afta da haka suke so su ƙarar da musulmai a duniya Allah ya ce wa ta'aba qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun yace mafi yawan su fasikai ne mutanen banza ne ba mutanen kirki ba saboda haka amana ta dindindin amana matabbaciya tsakaninka da kafiri ba abin yi ba. Allah ka kare mu sai Allah ya ce ishtaraw bi

اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا واصتصدوا عن سبيله yace waɗannan sun yi ƙoƙari su ga bayan musulunci su ga bayan addinin Allah da wani ɗan kuɗi na duniya ana su yaudari musulunci da kuɗi alhali ba wannan ba ne a gaban musulmai duk musulmin da ya riki addini kuma a ce za a ba shi kuɗi ya saki addini wannan ya cuci kansa kuɗi ne ɗan kaɗan komi yawansu Allah ya kira su ɗan kaɗan fasaddu an sabilillah su hana muminai bin addinin Allah wanda suka imanin su yaudare su da kuɗi ko za su raba su da shi wanda ko ba su shiga ba a ba su kuɗi don kar su shiga wannan sai kafirci shi yake amfani da kuɗi wai don ya raba musulmi da musulunci ko ya hana wanda ba musulmi ba shiga musulunci shi musulunci ba cin hanci a harkarsa bijiro maka da shi za a yi in ya maka karɓa in bai ma ba kamar yadda mun sha faɗa a daular musulunci a nemi ka zauna ƙarƙashin daular ka biya jizya in ka ki wannan abu guda biyu amma wa'azi ƙi, ta biya jiziya ƙi, to wannan sai a yaƙi ka Allah ya ce innahum sa'a ma kanu ya'malu tir da irin wannan aiki da suke yi na amfani da kuɗi dan su toshe yaɗuwar musulunci Allah ya faɗi wannan a wajen wuraren daban da ya ce illal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah kafirai suna kashe kudinsu maɗuɗin kuɗi don su hana mutane karɓar addini don addinin Allah ya dakushi Allah ce fasayin fi ƙunaha. za su kashe kuɗin za su yi da abin da za su yi na kuɗin sun mata kunu alaihim hasra kuma ya zama sun yi asara sun mai gulabu kuma a zo a yi nasara a kansu musulunci ɗaukaka wallazina kafaru ila jahannama yuhsharun kafirai kuwa Allah ya ce jahannama za a yi da su Allah ya kare mu masu irin irin wannan zagon ƙasa wa musulunci su ma Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a kansu cewa layar ubunan fi mu'minin illal wala zimma na'am لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون الله يكي سوما ga ‘yan uwansu da suka karɓi musulunci ba ruwansu da wai ‘yan uwansu ne, afka musu za su yi su kakkashe su su ba ruwansu da su ba za su duba dangi ba ba za su duba amanar da ke tsakani ba ba za su duba zumunci ba Allah ce ula'ika humul mu'tadu masu irin wannan hali su ne masu wuce iyaka duk abin da za a yi da kai karka wuce iyaka Kar ka tsallake dokar Allah in kana cikin dokar to Allah yana faɗa tilka hududullah fala ta'taduha in ka shiga musulunci aka shimfiɗa maka dokoki to karka tsallake shine abin da mai alim yake wa yaqifu inda amrihi wa nahyi ka tsaya inda aka umurce ka da inda aka hane ka karka tsallake nan idan kuma ba ka laifi ba kafirci ba ka shirka ba ka saƙon Allah to in Allah yi magana a kan waɗannan ya gama sai ce tilka hududullah fala taqrabuha su kuma ba za a ce fala duha ba domin la ta'tadu ga mai yin aikin alheri ne ake karanto mata laifi a ce to kar ka tsallake ka fada cikin wannan laifin shi ko wancan mai laifi ko laifuffukan da ba ka yi in aka ga yawanka su sai ake to waɗannan iyaka ne karka kusance su karka kusance karka yadda ka zo kusa saboda haka waɗannan masu ketare iyaka ne amma su ma duk da haka Allah ya ce mai fa'in tabu حكيم ونفصل الآيات لقوم يعلمون Allah maɗaukacin sarki su ma ya gaya musu irin abin da ya gaya mana baya da ya ce fa'in ta wa a kamus salata wa ake wujjakata fa kallu sabila waɗannan kuma aka ce fa'in tabu wa a kamus salata wa ake wujjaka fa fiti saboda haka duk abin da za su yi wa musulunci na zagon ƙasa in sun zo sun tuba shi kenan sun zama 'yan uwanku na addini ba za ku yaƙe su ba ba za ku kuma ƙuntata musu ba shi yasa idan mutum baya musulunci yaƙi ya haɗa ku da su ya zo ya musulunta ko da ana cikin yaƙin haramun ne a kashe shi a yi masa tawilin cewa tsoron mutuwa ya ji ya musulunta kyale su ake yi daga baya inda gaske musulman ne za su ɗore in kuma ƙarya suke yi za su sani a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wani faksilul ayat haka muke bayanin ayoyinmu dalla-dalla bi qaumin ya'lamun ga waɗanda suke masana ko ga waɗanda suke da buƙatuwar sanin haka kuma in baka sani ba sai ka tambayi malamai da Allah ya sanar da su su tsara maka bayani filla-filla babu wani abu na nuku nuku a addini shi musulunci abu ɗaya yake kai waye ake yin ka Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace za mu dasa aya a nan sai kuma gobe insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya abinda muke daidai Allah ka ba mu ladanka wanda muka yi na kuskure Allah ka yafi mana ka kuma ba mu ikon gyara mu duk mutuwa ba ta zo ba Allah muna roƙonka ka taimake mu ka taimakonka la ilaha illa anta subhanaka inna kunna zalimin